Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Laraba shida ga watan Mayu na shekarar 2020 da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu sauran abokanan aikinmu daga nan birnin washington dc ya farin cikin kawo muku wannan shirin a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa kwamitin ko ta kwana da shugaban najeriya ya kafa kan coronavirus sun amsa tambayoyi a gaban majalisar dokokin kasar haka kuma za a ji cewa al'ummar karamar hukumar rafi a jihar nejan najeriya sun koka kan kisan gilla da 'yan bindiga suke musu bayan nan muna tafi da rahoto na musamman akan yawaitar cin zarafin mata sakamakon zaman gida da hukumomi suka saka a wasu jihohin najeriya don dakile yaduwar cutar coronavirus sannan muna tafi da labaran wasanni da za mu kawo muku daga ghana daga bisani muna tafi da shirin tasirin azumin ramadan amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya kan cewa wani babban masanin kimiyyar gwamnatin amurka zai yi bayani a zaman majalisar wakilai a makon gobe bayan ya kwarmata korafin yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin cewa ya dage akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage don yakar covid-19 yar majalisa ana isho korafin da rich bright yake yi alamu ne masu ta da hankali game da yadda gwamnatin trump ke tunkarar annobar coronavirus kana ta ce za ta buƙaci sauraron bayanan sakataren lafiya da ayyuka alex azar da mataimakin sakataren shiri da kai ɗauki robert adler bayanan kwarmatan sun yi zargin cewa gwamnatin nan ta fi fifita abota da rikici tsakanin su fiye da kare lafiyar amurkawa a wannan lokaci na annoba ta ce korafin dr bright na bukatar a yi masa nazari na tsanaki bright ya ce catholic ya matsawa sashin da yake jagoranta na binciken ilimin halittu akan ya samar da rigakafi daga magungunan da ba su da wani asali na kimiyya ciki har da maganin hydroxychloroquine da safiyar yau laraba an samu sakamako mabambanta a kasuwannin hannayen jarin turai kasuwar birnin london ftse ta yi kasa da kashi digo hudu cikin dari yayin da cac 40 da ke birnin paris da dax da frankfurt suka dan hau da kashi digo biyu cikin dari kasuwannin yankin asiya kuma sun rufe da safiyar yau laraba inda yawancinsu suka cira. inda kasuwar hong kong ta hansen ta yi sama da kashi da ɗaya ɗigo ɗaya ita kuma shanghai ta rufe da ƙarin kashi ɗigo shida cikin ɗari a karon farko tun dawowa daga dogon hutun ƙasa kasuwar kospi ta koriya ta kudu ta cirra da kashi da ɗaya bakwai yayin da taiwan sac 50 babu bayani sai kuma S&P wadda ta yi ƙasa da ɗigo hudu cikin ɗari an da rufe kasuwar niki ta Japan saboda hutun ƙasa. a bangaren danyen mai kuwa kasuwar texas ta sayar da gangar danyen mai akan farashin dalar amurka 24.40 wanda hakan ke nuna yayi sama da kashi 3.4 cikin 100 yayin da kasuwar duniya ta brent ke sayar da gangar danyen mai akan dalar amurka 31.74 wato karin kashi 24 cikin kasuwannin hannayen jarin duniya na ci gaba da tafiyar hawainiya amma suna dan farfadowa saboda gwamnatoci a fadin duniya sannu a hankali suna ɗage matakan da aka saka saboda annobar coronavirus news part 2 yankin kudu maso gabashin asiya na ƙoƙarin kaucewa shiga irin yanayin da wasu hotuna ke nuna halin da jama'a suke ciki a shekarun 1930 ko da yake wasu sassa a duniya sun fara fuskantar wannan yanayi a tsakiyar annobar covid-19 toshewar kafofin rarrabawa da sayar da kayan abinci yana haifar da asarar kankana a malaysia yayin da aka jirge shinkafa a tashoshin jiragen ruwa a vietnam a watan jiya gudun shiga yanayin bukata ya sanya kungiyoyin kudancin kasashen asiya kiran taro inda suka sha alwashin ba za su takaita fitar da abinci ba wannan mataki na da matukar muhimmanci ga sauran kasashen duniya da ke dogaro da kasashen asiya a matsayin hanyar samun kayan abinci kamar shinkafa da naman ruwa barkewar annobar covid-19 ya janyo hankalinmu kan hadarin da ke akwai na yankewar samuwar kayan abinci da kuma illarsa ga abinci mai gina jiki bisa la'akari da ƙarin bukatuwarsa da yankewar harkokinsa ministoci goma na kasashen asiya suka bayyana a wata sanarwa sun kuma yi alkawarin daina sanya sabbin dokokin fitar da abinci takaitawa da kuma haramta sanya haraji da shingen kasuwanci. daga ƙarshe tashar talabijin ta ƙasar iran ta nuna hotunan yadda masu ibada suke yin watsi da umarnin gwamnati na sanya takunkuman fuska a masallatan da hukumomin suka buɗe a biranen da ake zaton an ci ƙarfin cutar coronavirus wani rahoto da tashar talabijin na irib da ke kudu maso gabashin lardin kerman kawar kafar ta iran ta yada a jiya talata ya nuna maza da mata suna sallah ba tare da sanya abin rufe fuska ba a manyan biranen lardin uku da suka hada da raud ba da manujan rahoton ya nuna masallaci ɗaya tilo ne a gundumar reagan inda duk masu ibada suke sanye da abin kariyar fuska musamman kuma mazan sanye da abin kariyar a reagan sun ba da tazarar kimanin rabin mita tsakanin su cikin mutunta wani umarnin gwamnati na yin nesa da nesa da juna a yayin sallah bisa koyarwar musulunci dai musulmai na tsayuwa kafada da kafada da juna ne a yayin sallah cikin jam'i a wata sanarwa da yi a ranar lahadi shugaban kasar iran hassan ruhani ya yi umarni da a buɗe masallatai daga ranar litini a gundumomi 132 inda ake zaton barazanar cutar ya yi ƙasa. sanya abin kariyar fuska da yin nesa da nesa da juna na daga cikin abubuwan kiyayewa da kuma takaita lokacin da mutane za su yi a cikin masallatai zuwa rabin sa'a. A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya sakataren gwamnatin tarayyar kasar kuma shugaban kwamitin ko ta kwana wanda shugaban kasar ya nada tare da ministan kiwon lafiya Osagi Ohaniri da shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka Chikwe Ehezu sun gurfana a gaban majalisar dokoki inda aka musu tambayoyi akan yaduwar coronavirus da yadda za a dakile yaduwar cutar. Ga rahoton da wakiliyar Madina Dauda ta haɗa mana. We have mobilized about 3,300 informants through the WHO polio program for house-to-house -house search and reporting of suspected cases. They were not enrolled in any vaccine uh, uh, trial because the processes have not yet been developed enough for them to be safe enough. Once they're developed well enough, we may consider taking part. Yadda sakataren gwamnati Boss Mustapha da ministan kiwon lafiya Osagie Ehanire inda aka kwashi sama da sa'o'i hudu ana musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya. akan irin shirye-shiryen da ake yi na kare 'yan ƙasa daga kamuwa da cutar coronavirus Honorable Shehu Ahmed S. Fulani mai wakiltar Maru da Bungudu a jihar Zamfara ya yi mini karin haske akan wannan zama. Duk lokacin da ake yin abu lokacin ne ake gano gyara kuma a gano inda daidai a samu akiba mai kyau ma'ana a samu daidaito na al'umma domin mun hito daga bangarora daban-daban kuma mun san irin yadda bayanai muke so su kai ga waɗanda ya kamata su karɓi bayanin nan kuma su fanke shi kuma mun san irin gudun da za su bayar in suka fanci da bayani domin gina ƙasa da al'umma. al'ummar ƙasa cewa duk abin da aka yi nan za a iya yi nan kuma kowa ya umfana a tabbatar da cewa an samu kariya a wannan cuta da ke addabar mutane ta covid-19 amma ga ɗan majalisar wakilai magaji aliyu da'u ya ce ba wai hanyoyin dakile cutar kawai majalisar ta mai da hankali wajen yi wa jami'an tambayoyi ba sun dora a kan haka. kin ga abin da muke dubawa shine ta wurare wajen guda hudu ko biyar aka ce ana samar da kuɗaɗe domin a samar da maganin coronavirus nan akwai kuɗi da aka ce an ware a budget na musamman banda shi akwai kuɗi da aka ce wai su dangote wai sun tara kuma ba a kawo wa federal government ba kuma kuɗin wai an ce yana babban bankin najeriya akwai kuɗi da aka ce an kawo taimako daga ƙasashe daban-daban su ma irin waɗannan kuɗin su waye suke aiki da su kuma a ina suke wannan shine babin da muke neman bayani a wurin su majalisar dokokin ƙasa ta yanke shawarar zama kowace talata har lokacin da za a ɗage takunkumin zama a gida baki ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda har yanzu dai muna Najeriya inda al'umma karamar hukumar rafi a jihar Neja suka gudanar da wani taron manema labarai na musamman domin shaidawa duniya halin da suke ciki na kisan gilla da 'yan bindiga ke musu kusan kowane lokaci ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Shugaban wata kungiya mai suna Jayawa a ƙaramar hukumar tarafi da ya jagoranci taron manema labaran Alhaji Abubakar Baba Umar ya ce lamarin fa ƙara ta'azzara yake domin kuwa ko 'yan banga kawai guda 65 ne 'yan bindigar suka kashi a 'yan kwanakin nan. Uh, 'yan banga kawai vigilant namu 'yan sa kai masu taimakawa hmm. idan waɗannan barayi suka zo an kashe fiye da mutum 65. yan banga kawai bangan kawai daga kwana bakwai da suka wuce kai a takaice ko jiya din garin nake magana an shiga garin samga inda aka kai ma wani gida hari su barayi mashin fiye da talatin ga abinda wasu daga cikin mazauna karamar hukumar tarafi ke cewa akan wannan al'amari suna abubakar jibrin madaka gaskiya akalla a garin madaka da gefen madaka da yake yan sa kai ne akalla daga lokacin da aka fara aka dauki hakimin mu da ƴaƴana guda biyu da ni ma na fita fitan ni karan kaina ta wani tsarara haihuwa uwata haka na fita akalla an kashe mutane sama da mutum talatin. Allah ya gaba daga ukuru sambuga ko yau ma akwai wanda ya rasu. da muke Yau yau yau din da kuma an harbe shi kuma an harbi maman shi an kuma saci sarakai da kuma uban yaron. Yan bindigan yau talatan nan masu shi. Kwarai gaske. Shugaban karamar hukumar tarafi Alhaji Ismail Ismaila Modibbo ya ce kisan 'yan bangar da suke biya alawus alawus ya sa a yanzu ma ba su da wata madogara in banda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai masu ɗauki cikin gaggawa. Ba abin ta kai shi ne wa'annan bindigogi da barayi ke yawo da shi bindigogi ne da aka haramta rike shi a ƙasa ga baki ɗaya idan ba gwamnati ba babu wanda zai iya faɗa da masu wa'annan bindigogi hmm. ka ko dole ne a dinga kashe rikicin su a wannan harkar. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abi Abiodun ya tabbatar da kisan waɗannan 'yan banga masu tarin yawa. Just as I said, we have been working together with the vigilantes and uh, in confronting these challenges. And uh, unfortunately, in some of these assignments, we lost some vigilantes uh, in an ambush. Something we are aware of and uh, we are working seriously to ensure that uh, Niger State. Ya ce, kamar yadda na ce, muna aiki tare da waɗannan 'yan banga domin tunkarar wannan ƙalubale amma abin takaici a cikin wannan aiki mun rasa wasu 'yan bangan a cikin wani yanayi na kwantan bauna daga 'yan bindigar amma dai muna yin wani abu domin kare lafiyar mutanen jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza cuta kayi magani masana za su binciko gargajiyar ko na zamani ga kanwa da sabara ga zai da zuma madandani amma sun ji maganin cutar sai dai ai zaman gida. tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kuma yana gida to madalla yayin da wasu gwamnonin jihohi a Najeriya suke ci gaba da tsawaita dokar zaman gida a kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus matan aure da dama suna fuskantar cin zarafi daga wajen mazajensu inda kungiyar lauyoyi mata a jihar plateau ta ce yawan matan da suke kawo korafin cin zarafi ya karu sosai Daga Jos ga rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau ta ce ta samu ƙaruwar rahotannin cin zarafin mata da dama a wannan lokaci da gwamnati ta buƙaci mutane su keɓe kansu saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Plateau, Madam Mary Izam, ta ce mafi yawan rahotannin cin zarafin na aukuwa ne a tsakanin iyalai da dama ba sa zama tare. Mun lura mun gani cewa yawancin su wanda suka samu wannan damuwan mata ne waɗanda ba su zaman tare da mazajen su. Wato mata ne wanda mazajen suna aiki a wani guri su kuma suna nan a nan Jos. So yanzu da abu ya faru kowa ya dawo gida. So ana kokari ne a ga yadda za daidaita zama tare amma abu abun yana zuwa kamar sabon aure ne so sukan samu damuwoyi daban-daban damuwoyi kamar duke-duke har akwai wata wanda mai gidan ya daddake ta wai saboda a wannan zaman da muke yi a gida ya ji bincike cikin kayanta sai ya ga paper wata wata takarda da aka rubuta cewa an kore yaro daya daga makaranta shine ya fara tambayoyi cewa ba ya tura kuɗin makaranta ba ya aka yi har yaro ya aka kore shi a makaranta shi bai sani ba so garin bincike kenan take take kokari ta bayyana mishi dalilin da ya sa bata iya ta biya a wannan lokacin ba hmm. sai ya shiga dukanta ya cire mata hakori ya tuke suman kanta har aka kwantar da ita a wannan babban asibiti ta so daga nan ne yan suka kira fida cewa mu kokari mu shiga mu taimake yar uwansu kar a kashe musu yar uwa so da muka je asibiti muka ganta muka yi mata tambayoyi ta gaya mana cewa ga abin da ya faru mai gida yana nan yana ta fushi mu yi kokari mu ganshi yana ta fushi muka ɗauki maganan da ta dan samu sauki muka kai police station na angulijos a wurin ne aka kira su aka kira mai gidan duk suka zo muka haɗu a wurin aka tattauna har an gan kaman an samu sulhu police dai suka sa dai su rubuta undertaking saboda su zauna lafiya sannan a ganyen da za a maganta saboda yanzu kotu suna rufe don tana cewa ita tana wani ya ishe ta ba yau bane ya fara kowane abu kaɗan baya iya ya, ya jimre sai shiga duke-duke don saboda haka tana so ne a rabu ta ɗan samu damuwa da tunani hawan jini ya tashi da su sauransu so mun yi kokari mun hada ta da partners namu women doctors mm. specifically wanda suke aiki a psychiatric department so ita wacce na likitan ta ganta a ta mata therapy na trauma sannan kuma muka sa cewa mai gidan ma ya samu ganin ita likitan don shi ma a samu a yi mishi trauma treatment. Ya zuwa yanzu kun samu kamar irin waɗannan ƙorafi-ƙorafi sun kai guda nawa? A wannan lokacin gaskiya mun samu dai sama da goma kamar ce sha biyu. Maza fa ba su kawo muku koke-koken cewa su ma mata sun musguna musu? Babu mata da yara Sune mm. su ne muna muna taimaka musu kuma musamman mata wanda ba za su iya su biya kuɗi shari'ar su ba. Mm. Shugaba Shugaban kungiyar mata lauyoyi reshen jihar Plateau kenan Mary Izam. Na nemi jin ta bakin wata mace da ta ce tun da aka fara dokar hana yawo a jihar Plateau mijin nata ya shiga dirkanta da duka. Mai gidana yana ta bani rikici. Na je in da CV na ne a kan maganan aiki na canza wurin aiki Sai ya da police wai a kama ni da kawana wai muna iskanci. Kin mishi bayani ba haka bane ba zai yadda ba. Wanda ya bin ya yawa don ya shake ni a hmm. wuya. Na kusa mutu shi yasa na kai shekarun sha a education na bai Amma me yasa baki koma gidan iyayenki ba? na kai karin mai gidana a wurin mamana su da sun yuga mai gidana wai su suka mun polis sai a kama ni. su fida wato waɗannan mata mm. lauyoyi din me suka yi tun da kika kai wannan kara a wurin su. mun samu mun je counseling mm. to zuwa kuma domin fada mu nan da mai gidana da muna yi sabu abu ya affecting mun zuciya na sosai. kina ganin kamar daga ƙarshe za ku iya sasantawa domin ku zauna. mai gidana da zai canja ba. a jihar nasarawa kuwa majalisar dokokin jihar ne ta yi rashin mamba guda Adamu Suleiman da ke wakiltar Nasarawa ta tsakiya bayan ya kamu da cutar coronavirus. Mamba mai wakiltar Kiyana a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin yada labarai a Majalisar Muhammad Adamu Umadeku ya ce tuni 'yan majalisar suka killace kansu yayin da malaman kiwon lafiya suka fara gudanar da bincike kan lafiyarsu. Bayan da gwamnati ta tabbatar cewa annobar da ta afka ta afka da shi sai ta ba da umarnin cewa kowa ya killata kanshi sannan kuma a zo a gwada mu kwana biyu kenan da ta shige an riga an gwada mu yanzu dai muna nan muna jiran sakamakon wannan gwajin da aka mana Da mun samu kanmu a cikin wani yanayi na annoban da nake ganin a rayuwar mu dai bamu taba ganin bamu taba tunanin wani abu mai kamannin haka ba akwai dokokin da aka shimfiɗa da kowa ya kamata ya bi wannan tunanin jahilci din nan don Allah don annabi al'umma su bi wayannan dokoki don a samu zaman lafiya lokacin da muke wannan kokarin kamfen din nan muna kokarin mu ga cewa ko guda ɗaya bai shigo Nasarawa State ba. To yau da muka samu kanmu ba ma samu kawai a na rashin lafiya ba har ya ɗauke rai. To wannan ba karamin barna ba ne. Saboda haka mu kiyaye don mu samu sayida. Akwai waɗansu matakan da ko kuma ƙudurori da wannan majalisa ta ku za ta sa musamman don ƙarfafa dokokin da gwamnati ta riga ta gindaya? kwarai muna jiran mu kare wannan hutun ne in mm. Allah ya da mu ma kamar yadda majalisar abin da na tarayya sun fara kirkiro da dokoki wanda mu ma dole za mu za mu kawo wayannan dokokin don mu domesticating su a mm. nan jiha don ya zama mai amfani ma al'umma wasu al'ummar jihar ta Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da kayayyakin tsare kai daga cutar musamman ga waɗanda ke zaune a karkara sunana Alhaji Ibrahim Bushasha shi alloba gaskiya ne to amma hanzari ba gudu ba game da shugabanni kowa yana da hakkin a masa gwargwado kin ga wannan kaddara ya zo ya same mu an yi feshin magani a house assembly to kaga mu ma muna da hakki muna da yanci kaga da iyaye a gari gaba ɗaya ko kuma a duba waje da mutane suka fi yawan mu'amala abin da ya kama kasuwanni zuwa masallatai zuwa church wannan yunwan ma ya fi maganan corolla baro din shi ma corolla baro ne dan har ga Allah yana barazana ga mutane kin ga mutane wasu suna yanke jiki suna mutuwa da yunwa da talauci duka ministirin su guda ne. So mutane sun canja kamanni ya kamata a sa Allah al'amarin tunda mun sha faɗa duka mu fasinjan lahira ne. Sunana Bakola Minga. bukatar mu shine mu a ƙauyuka maganin na wanke hannu bai iso gurare ko ina ba to da haka muna badakar da su a nemi safili a wanke hannu a tabbatar kowane lokaci an wanke hannu wannan yalle na sawa a fuska fa mutane na amfani da shi kuwa eh akwai wanda suke amfani da shi abin ne dai ka san karanci kuma akwai wanda su ainihin likita suke bayarwa ba mu da isasshen shi a nan a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta nasarawa ta sanya dokar hana yawo na kwana uku a karamar hukumar nasarawa ta kuma umarci al'umma hukumar jihar su rika sanya kyallen rufe hanci don rage yaduwar cutar. A jihar Benue kuwa gwamnatin jihar ce ta dakatar da wasu sarakuna guda uku bayan rikicin mallakar ƙasa a ƙananan hukumomin Ushango da Goye ta Gabas a jihar Benue da ya yi sanadin rasa rayuka. A wata sanarwa da ke da sanya hannun magatakardan gwamnan jihar Benue, Tese Akase, sarakunan da aka dakatar sun hada da Peter Ikyum na Ishok da Age Kuhe na Basambo da wani mai unguwa daga Ushongo. Sanarwar ta ce tuni gwamnati ta naɗa kwamiti ƙarƙashin shugabancin to na kwande Ambrose Iyote da to na Sankera a bukin Shuluwa da sarakuna masu daraja ta biyu daga Ushongo, Buruku, Dambako don yin nazarin dalilan tashin rikici tsakanin gundumar Mbasombo da Ishog. Sanarwar ta ce an kuma umarci Toti Farfesa James Ayatsi da ya nada wani kwamiti da zai tuhumi sarakunan kan laifin da ake zargin su da shi ya kuma ba da shawarwari kan matakan hukunci da za a ɗauka kan sarakunan da aka dakatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. sashen 'yan fasaha na ashanti gulfi sun amince da ragowar ko kuma rage kashi 20 na albashinsu mai koyar da klabin ɗin wasa thomas duwa ne ya faɗi haka ya nuna cewa 'yan wasan sun amince su taimaka wa clubs wurin samun rangwame na irin hasarar da club ke yi a dalilin wannan cuta ta coronavirus wadda ya kawo wasan kwallon kafan kasar ta tsaya cik ashanti golf dai ta zama klabin farko a ghana premier league da ta amince da yin ragowa na albashin 'yan wasa a dalilin rashin yin wani abu a cikin lokaci. shahararren dan wasan kwallon kafan kasar ghana abdulrazak da ake kira golden boy ya bayyana yadda kungiyar kwallon kafan kasar ta yi watsi da shi yayin da yake neman wannan aikin koyar da ita wasa jarumin 'yan wasan afirka 1978 ya bayyana cewar alatilas aka matsa masa ya tafi ya koyar da bangaren club domin kurun ya samu kwarewar da zai koyar da Nigeria babban kungiyar kwallon kafa ta kasar ya ce ya soma ne da ASFA ya ninga na Burkina Faso a 1994 a lokacin ne ya yi kokari ya sadu da chairman GFA na Nabru Batla ya ba shi kungiya daya ya koyar amma ya ce fau-fau sai dai ya nemi kwarewa abinda ya sa ya tafi ya koyar da ASFA ya ninga Abdulrazak ya ce a shekararsa na farko a Burkina Faso sun zo matsayi na biyu a ligin ɗin ƙasar sa'annan suka lashe kofin dima sau biyu kan ya koma ya koyar da etoile eh, filante na cote d'ivoire ya ce ya ci gaba da ainihin koyarwa a benin inda ya koyar da dragons de la a nan ya ci league su biyu ya ce yayin da yake tare da dragons ne hukumar kwallon kafar kasar ghana ta nemi ya zo ya zama mukaddashin mai koyar da black stars wasa wato coach da sina a shekarar ta 2001 ya ce a wasan su na farko da sun kakara da tanzania sun lashe su a gida sa'an nan suka samu shiga zagaye na gaba na gasar cin kofin afirka lamuk muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu kuma sai tasirin azumin watan ramadana sunana abdulhamid malam ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahar Ramadana lazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabaka wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alkur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zamana cewa yana da kwallo rayuwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta tafi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfanar da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zama to ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa'annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya ma'ashara shababi manista da aminkum ta falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati in ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambayi annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwargwadon iyawaka a wata ruwa ya ce dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya Madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. Fadar White House na shirin wargaza tawagar da ke tunkarar annobar coronavirus a ƙasar nan da wata guda. wani babban masanin kimiyyar gwamnatin amurka ya kwarmata korafi yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin dagewa akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage wajen yakar covid-19 yankin kudu maso gabashin asiya na kokarin kaucewa shiga yanayin karancin abinci a tsakiyar annobar covid-19 kamar yadda suka shiga a shekarun 1930 To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.